بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة kasancewa a wannan um, gari mai albarka garin kumo ko local government a wannan unguwa kuma mai albarka da ake cewa unguwar ko garin lamɗa ko ina farin cikin kasancewa da mu a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ina jin goma ne ko ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a lissafin turawa ina farin cikin kasancewa a wannan gari da godiya ga Allah da ya mana arziki ya sa muka haɗu da waɗannan fuskoki masu albarka a gaban iyayenmu dattawa na wannan unguwa da kuma samari matasa a wannan babban masallaci a cikin wannan unguwa mai albarka kamar yadda aka saba mukan kai ziyara masallatai a irin wannan wata mai alfarma watan ramadan ziyara ta musulunci ta zumunci da ƙaunar juna da kuma ƙoƙarin isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala don faɗakar da kanmu da kanmu akan abubuwan da za su amfane mu Allah ya sa mana albarka cikin wannan dan zama kuma ya ba mu ikon faɗan daidai abin da nake so na mana nasiha a takaici don lokaci ne gajere kwarai da gaske shine ina so ne na mana nasiha da tattaunawa da za yi da ku akan muhimmancin zama da mutumin kirki da kuma haɗarin zama da mutumin banza a matsayinka na musulmi wajibi ne gare ka kuma yana da matukar muhimmanci ka zauna da mutumin kirki zama da mutumin kirki alheri ne zama da mutumin banza kuma sharri ne akwai ayoyi na alkur'ani haka da suke bayani dangane da tarayya da mutanen kirki za ka ga in dai an ambaci mutanen kirki sai ka ji an ce sakamakon su gidan aljanna ne idan aka ambaci mutanen banza sai ka ji ana kiran sakamakon su gidan wuta ne billah to muna so mai da hankali akan bayani dangane da falalar zama da bawan Allah na ƙwarai mutumin arziki ka zauna da mutumin kirki a unguwa ka zauna da mutumin kirki a wurin aiki ka zauna da mutumin kirki a kasuwa ka zauna da mutumin kirki a tafiya ka zauna da mutumin kirki ko da kuwa wurin sana'a ce ta hannu kai kokarin zama da mutumin kirki ko a makabarta ne kuwa ko binne ka za a yi ka yi wasiya cewa a ajiye ka a binne ka kusa da mutanen kwarai wannan yana da matukar tasiri yan wana Allah yana cewa wasabiqunal awwaluna na muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Ubangiji ya ambaci mutanen kirki as-sabiqun al-awwalun waɗanda su ne farkon shiga musulunci a cikin mutanen da suka hijira daga makka zuwa madina kaga dai idan ana bayanin mutumin kirki idan aka ambata maka sahabi ina jin ai an rufe kofa ko Allah madaukin sarki ya ce da wanda suka bi su da kyautatawa da wanda suka bi waɗannan mutane da kyautatawa mutanen kirki ne mun yadda sabon annabi a aƙida ta musulunci ta ƙwarai sahabin annabi mutum ne mai daraja sahabin annabi mutum ne mai kima sabon annabi mutumin kirki ne to waɗanda suka bi su ma da kyautata suke musu da'a to Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Allah ya yi musu alƙawarin gidan aljanna wanda ƙorame ke gudana a ƙarƙashin su suna masu ƙaddara madawama har abada a cikin gidan aljanna yanzu a nan kaga an baka misalin in ka bi mutumin kirki cikin sahabbai za ka shiga aljanna Allah ya faɗa a wata ayar laqad radiyallahu anil mu'minina إذ يبايعونك alima الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم fatan قريبا Allah ya yarda da muminai sai ya kira su da sunan muminai yayin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya shi wanda yake nuna cewa koyi da muminai zama da muminai abu ne mai alkhairi kwarai da gaske su ne dai waɗannan sahabba hadisin imran bin husaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alherin mutane a duniya su ne wanda suka rayu a zamani na karni na in an ce karni ana nufin shekara ɗari don riwaya ta zo annabi ya ga wani mutum wani yaro matashi ya nuna shi ya taba shi ya ce wannan zai rayu sai ya ishu haza karnan zai rayu ya tsayon karni guda masu riwaya suka ce muka yi ta irga shekarunsa muka ga sai da ya cika shekara ɗari cif cif sai ya mutu ashe wannan yana nuna cewa karni ɗaya shine shekara ɗari to annabi ya faɗa yana ba da labari akan mutanen kirki ya ce su ne wanda suka rayu a karninsa sannan wanda suka biyo shi ko waɗanda suka biyo su su ma wani sabon karnin na biyu sannan wanda suka daɗa biyo su su ma sabon karnin na uku kina waɗannan su ne alƙurunin mufaddala ƙarnoni masu falala masu daraja wajibi ne musulmi idan zai koyi koyi da su sannan in zai zauna ya zauna tare da waɗanda suka yadda da su suka amintu da su suka yi imani da su kaka zauna tare da masu zagin su masu la'antarsu masu faɗin sharri da munanan maganganu a kansu sabon annabi sun yi ƙoƙari su zauna da annabi a kasancewarsu shine shugaban mutanen kirki da abubakar da da umar hadisi ya zo galibin annabi yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar wa kharashtu ana wa abubakar na umar na tafi da ni da abubakar da umar na fito daga wani wuri da ni da abubakar da umar kaga kenan abokanan kirki ne kai ma ya kamata a zamantakewa ka yau a rayuwa kullum a ji cewa kana tare da wani shine na kirki wai ba shi na cewa wai abokin barawo ma barawo ne duk kirkinka idan aka ga amininka ɗan giya ne ka soki kanka Duk mutuncinka a gari idan aka ga kana da kyakkyawan abokantaka da ɗan luwaɗi ka kashe kanka duk da cidantakanka sai aka ga kana mu'amala da mutumin da yake yana zinace-zinace to wannan zai taɓa darajarka ka yi ƙoƙari a zamantakewanka ka zauna da mutanen kirki waɗanda za a faɗi alheri a kansu a kanka idan har abubakar zai yi kwaɗayin ya rayu da annabi ya tafi da annabi umar ma ya yi kwaɗayin ya rayu da annabi ya tafi da annabi saboda shi na kirki ne kaga mu ma ya kamata a zamaninmu mu yi kokari a rinka danganta mu da mutanen kirki da su muke zaune su muke zaman cin abinci da su su muke zaman majalisa da su su muke zaman kaza zaman kaza su muke tafiya da su su muke harka da su ko kasuwanci ne yana da kyau a ce kana hulɗa da mutumin kirki mabarnata shaidan ne jagoransu duk wanda bai bi gaskiya ba a rayuwa to zai zama shaidan ne abokin zamantakewansa Allah ya ce wa man yashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kaucewa ambatan Allah ya kiya addini na gaskiya ya bi ra'ayi da son zuciya to za mu kayyada masa shaidan ya zama shine abokinsa kenan kin aikata aikin alkhairi kamar kana gayyato abokin zaman ka ne ya zama shaidan shi yasa mu shari'ar musulunci ta kwadaitar da mu mu rinka zama a wurin mutanen kirki abi musa ashari ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa inna ma masalu jalisi salih wal su misalin abokin zama na kwarai da abokin zama na banza ka hamilil miski wa nafikhil kiri kamar mai tallan turare ne da yake ɗauke da turare kullum za ka ga yana da abokanai duk mai sai da turare so ake zai zauna a cikin mutane saboda me saboda za a sha kanshi kyauta kuma kafin ka samu mai kyautar mai turare za ka yi mamaki shi mai turare duk inda ya zo ya zauna sai ga yana bismillah bismillah yana diddiga maka ko yawwa wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana ashe wanda yake da abin kirki sha'awar zama ake da shi yanzu nan da za a zo wani yana da ƙanshin turare a jikinsa sai ce malam zo ka dan zauna mana anan mana saboda ƙanshinsa ya rinka buga ni ina fa'idantuwa to wannan shine misalin abokin zama na kwarai inji annabi alaihi salatu wassalam to abokin zama na banza fa shine wato kamar mai makera da ziga-zigi ina jin in sha Allah in a unguwarku ko a garin ku akwai mai aikin kira makera ko makeri a ɗakin makeri zai yi wahala ka ga 'yan hira sun zauna yana kira yana ƙona ƙarfe ana kura wannan ziga-zigin nan kuma yana da 'yan hira a zaune shi zai wahala saboda me zafi ɗaya kenan sannan yana farfatsun wuta daga wayannan fafar fafar duk wanda ya zauna kusa da shi zai kona mai riga sannan na biyu yana kona karfe wari in ya kona karfe warin nan shi yasa mai makeri sai dai ka gance ga fatanya ta zan je in dawo ko ba ka bane ba amma in tela ne mutum zai ce dinke min ina tsaye ina jira ba wai ana sukan sana'ar kirar bane ana buga mana misali ne wato wajen abokin zama na kwarai to shi abokin zama na banza to kar zauna da shi kamar yadda ba za ka zauna a makera ana hura wuta farfadin wuta yana kona ka warin karfe yana damun ka ba to kar ka yadda ka zauna da mutumin banza a garin ku a mu'amala ka da shi kasuwanci wallahi ko gona ne kar ka hada makotaka da mutumin banza kuma duk wanda yake da mu'amala da mutum banza wata rana aikin banzan sai ya shafe shi bari buga muku misali wata rana wani yaro mutumin kirki ne shi ya aka yi ya aka yi a unguwarsu akwai majalisa ta yara 'yan shaye-shaye yara da suke tare 'yan mata idan dare ya yi suna barna da su yara da idan aka zo wucewa da daddare ta layinsu za su buge ka su ɓace maka waya yara da za ka ga suna ƙoƙarin tada fitina cikin guwa yan kalare yan shaye-shaye yan tsotse-tsotse yan make-make yan kama karnuka da muzurai yaya aka yi sai aka zo aka tafka rashin kirki aka yi kisan kai a wannan wurin a wannan iftin a wannan dandalin aka yi kisan kai ha suka watse suka gudu yaron nan bai sani ba ya aka yi ya aka yi kawai Allah da yake masa ya dawo daga unguwa kawai sai zo ya zauna a wannan dandalin yana dan hutawa shi ba bai san ma an yi shi kisan kan ba bai san an yi barnan ba kawai sai zo ya zauna a wannan majalisar a wannan efsin ya aka yi aka sai ga jami'an tsaro sun zo kame suna zuwa kawai sai suka tarar da wannan yaro a wurin suka ce to alhamdulillah ai sukan sun kama wanda ya barna ya ce me faru ya ce ni fa daga wuri kaza nake kawai zuwa ne zan wuce kafin na je gida ce bana nan zauna huta suka ce anan din kaga kenan wurin zaman mutanen banza shi kansa illa ne ka zauna a wurin dan wani zai je ta'addanci ya rashin mutunci ya zo a zo a kame ka haka aka kama yaron nan aka yi ta kashe kuɗi aka je aka sa shi cikin layin 'yan fashi da makami aka yi ta kashe kuɗi jami'an tsaro suka ce ba san wannan labarin ba kawai dan yana da gata ne ana so a karbe shi yaron nan bai iya samu ya fita ba a gari ana ta zage-zage ana surutu ana ce yanzu ka duba rashin mutunci wani aka kama wani mutumin kirki me ya kai shi ya je ya zauna a wajen mutanen banza to shi yasa ko da dandalin masu shaye-shaye ne ka daina zama a wurin in wani ka zo nema maza maza da ka kira shi ka wuce dan zai iya yiwa su je su fasa cikin wani su dawo wurin su zauna kai kuma a zo a tafi da kai to zama da mutanen kirki alheri ne zama da mutanen banza kuma sharri ne shari'ar musulunci ta ta kwadaitar da mu ta gaya mana shi mai turare ko dai ya baka kyautar turaren nan ko ku ga shagan shi kyauta mutumin kirki idan ka zauna da shi mai zuwa masallaci mai bin iyayensa mai kame idonsa ba wanda ake tarar da shi a wajen shaye-shaye da ɗauke-ɗauke ba barawon kaji barawon 'ya'yan awakin mutane yanzu yanzu da an bar buhun take kafin a je a dawo ya ɗauke barawon masara idan ta nuna barayin mangoro barayin gwaiba da haka ake lalacewa ai da karamin satan nan da shine za ga mutum ya zama gogaggen dan fashi da makami a zo ana danganta shi da garin ku da anguwar ku to zama da mutanen kirki alheri ne kamar da mai turare ne zai amfana da kai zama da mutumin sharri bai da amfani annabi ya ba da labarin wani mutum a hadisi ya je ya kashe mutum 99 saboda tsabar barna dan sara suka ne cikakke mutum mutum 99 ya kashe sai dai ya samu wani mutum mai bauta ya ce mu shi akaramaka Allah na zo ne in tuba sai wannan mutum ya ce da shi a ina ai ba kai ba tuba ka kashe mutum 99 ka ce za ka tuba ina sai wannan mutum ya ce tun da ba zan tuba ba barin hada da kai in cika mutum ɗari kenan daɗin lissafi muhibbini kawai temer rego temer rego mu faɗi mu wani tsumomi to kalas kawai eh halawaci bi bi faɗi ma tun da babu tuba wala tuba kan hami na imada e muhibbini imaku e temer rego gotel. ya kashe shi kawai yaya aka yi ya aka yi subhanallah kwanaki suka ja sai ya ji cewa shi fa yana so fa ya tuba ba sai ya sake tafiya wajen wani malami mai karatu ya ce akar makallahu na zo in tambaye ka ni ne na kashe mutum ɗari ina so na tuba sai wannan malami ya ce wa man na bainaka wa bainat tauba waye zai shiga tsakaninka da tuba waye sai hana ka tuba tuba kai yace da za ka tuba to ba mu sani ba ko malamin ya ji labarin wancan ne ko bai ji ba Allahu alam don shi ma idan ya bada mummunan fatawa kaga akwai matsala to kaga shi yasa ba a son malamai su rinka bada fatawa da jahilci ko malamai su rinka bada mummunar fatawa ta son zuciya mutum bai karatu ba wata rana wani zai zo maka illa har gida sai ba Allah ne ke ce a tuba kai yace to ya zan yin tuba sai ce to gurin da kake zaune kana zaune ne cikin mutanen banza garin da kake ka tsaura daga garin ka tattara kayan ka koma garin suwa ne saboda a can ba a zubar da jini babu 'yan kanare babu 'yan shaye-shaye babu ɓarayin kaji babu ɓarayin kaza babu yan ta'adda babu yan fashi da makami ba masu balle shago in ana ruwan sama ba masu haura gida su kwankwasa su ce ko ka kawo ko mu farda cikin ka ba masu zuwa suna jayayya da mutane da abokanai suna fasa kwalba su fasa cikin wani haka yanzu samarin mu matasa suke yi da an yi musu an yi jayayya sai mutum ya nemo kwalban coca cola ni za ka yi wa kaza sai fuf ya fasa gindinta sai ya cakawa kawai yadda ka san irin cikuman dinnan na masu hatsi sai ya huda sai ya kashe ka haka yaran mu suke yanzu yanzu sai ga an kashe mutum kawai ba wani abu ba suka ce da shi aka ce da shi ka bar wannan garin ka koma garin mutanen kirki garin bayan Allah masu sallah masu azumi masu sada zumunci masu bin iyaye masu mutunci bawan Allah na yace na yadda da sakonka Allah shiga bata mala ya kama hanya yana tafiya sai da ya raba hanya gida biyu sai mutuwa ta zo masa ajali ka ji ashe yana so ya tuban adali ne ya zo masa ya Allah ka azurta mu da tuba ya Allah ka azurta mu da tuba ya Allah kada ka dauki ranmu ba mu tuba da laifin da muke yi ba ya Allah kada ka kunyata mu a kiyama Allah Allah Allah da kunyar lahira gwanda ta duniya ka azurta mu da tuba da zanibi shi yasa ake son yawan istighfari ai kwarai da gaske duk mai hankali baya wasa da astaghfirullah annabi yace kullun a rana sai nayi 100 100 ni da kai fa da muke kayan zunubi ya kai ya kai masha Allah tabarakallah sai ya fadi ya mutu mala'ikan azaba ya zo yana rikici da shi da mala'ikan rahama mala'ikun azaba suka taho za su dauke gawa za su kai ta cikin azaba mala'ikan rahama ya zo zai dauke gawa suna musu kowa yana cewa na sani sai Allah ya turo mala'ika na uku ya zama alkali ya ce to da za ku yi don ku tabbatar wani irin mutum ne wannan Allah ya karɓi tubansa ko bai karɓa ba a duba gangan jikinsa ina ya fi yawa an auna an ga a tsakiyar hanya ya mutu saura kilomita hudu ya isa wancan garin ya kuma yi tafiya kilomita hudu to da ya faɗi sai aka ce to a ɗauko tef a auna a ga ina ya fi da aka gwada shi malam sai aka ga kirjinsa mafi rinjayen jikinsa ya fada garin da zai je tuba da kawai mala'ikun rahama suka ce ba mu ba mu ba mu ba mu namu ne Allah ya karɓi tubansa kaga wannan hadisin in yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin zama da mutanen kirki wallahi ko unguwa ne mutum yake zaune da mutanen banza to ko dai ya kokari ya gyara su ko kuma ya kokari ya kaura saboda in ba haka ba shi yana cikin hadari sannan kuma me ƴaƴansa suna cikin hadari tarbiyar ka baka da garanti shi sa ya ku iyaye wajibi ne mu yi kokari mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu duk da ake magana mutumin kirki mutumin banza ai ƴaƴanmu ne yayi masu shaye-shayen ba ƴaƴanmu bane masu dauke-dauken ba ƴaƴanmu bane wanda ba sa zuwa masallaci sallan ba yaranmu bane muna gani muna gani yaran mu su rinka shigo mana da tsiya yaro kuna zaman lafiya a ku ya fara shigo muku da karnuka gari kuna zaman lafiya a ku ya fara shigo da yan mata yana rike da yarinya budurwa yana taba hannunta tana taba shi an yi magana wai dan gari ne kun zuba masa ido kun kyale shi in an yi magana ai an ce baban sa yana nan to sai me ya za ku kyale shi a zo a shigo muku da barna unguwar ku kuna kallo wallahi tallahi idan ku kuna ganin kun tsufa ba za ku bi wannan hanya ba to ya za ku yi da ƙananan yaran nan ya za ku yi da su so hakki ne ya wajibi ne mu kula da sarbiyar 'ya'yanmu Allah ya ba mu nasara dashewa wani malami yake cewa wa kulli salihina akan wa killan kai kokari ka zamanto aboki ga mutanen kirki kada ka yadda ka zamanto wato mabarnaci da mai zama da mutanen banza wani ya ce anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqaran yaftani dangane da mutum karka tambayi waye shi kawai ka tambayi waye abokinsa kawai tambayi abokinsa duk wanda kaga abokinsa na kirki ne to insha Allah na kirki ne shi ma duk wanda kaga abokinsa na banza ne to insha Allah shi ma mutumin banza ne so ya kamata mu sani cewa zama da mutanen kirki akwai alheri a ciki zama da mutanen banza akwai sharri abinda zan rufe da shi saboda akwai hadiri babban annabi sallallahu alaihi wasallama abu talib babban annabi ne shi ya rike annabi shi aka yi wa wasiya ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya rashin lafiya ya zo zai rasu annabi ya je gidansa ya same shi ya ce ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha inda Allah ya bafa na ka ce la ilaha illallah ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah ba musulmi bane ba dattijan nan kamar yin zai faɗi ya buɗe baki kamar ya ce la ilaha illallah annabi ce ni zan tsaya ma a wajen Allah ko baka taba sallah ba wallahi malam yana zaune da manya-manyan ƙurashawa kafirai sun kewaye shi suka ce da shi ah, a a targabu a millati abdul muttalib yanzu kai kyama za ka yi ka guji hanyar abdul muttalib ka zo ka ba addinin yara ka zo ka ba addinin muhammadu a targabu a millati abdul muttalib annabi ya sake ce da shi ya ammu ya kai bafana ka ce la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah kalma ce zan tsaya maka a wajen Allah suka sake cewa kai yanzu za ka yadda ka mutu akan addinin Muhammadu addinin yaro daga ƙarshe malam mutumin nan abu talib kawai cewa ya shi dai zai mutu akan addinin abdulmuttalib addinin baban shi addinin bautan ainihin wato addinin kafirci wallahi malam haka ya cika bai yi kalmar shahada ba me ya jawo masa zama da mutanen banza waɗannan manya-manyan kafiran ƙurisha suke tare da shi su suka hana shi to sau da yawa zaka ga mutum wallahi mala in bai zauna da mutanen kirki ba sai ya zo ya mutu a cikin mutanen banza kai ka gama mutanen banza ne za su ɗauki gawar su je su kai kabari mutanen banza ne za su zo su yi sallah a gawarka akwai wanda wallahi in ya mutu za ga mutanen kirki ma ba sa zuwa gurin jana'izarsa to yaya yaya mutum zai zo ya lalata rayuwarsa ya ku samari matasa ina kiran ku da babban baki da wasali ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amalar ku da ubangijinku ya ku samari matasa ku ji tsoron Allah ku rinka zuwa masallaci sallah ku rinka bin iyayenku ku rinka zama da mutanen kirki ku kare unguwanninku kada ku bari mutanen banza su lalata muku unguwa duk inda wani mai shan wiwi ko mashayi yake ai masa nasiha zaman sa anan zai bar muku tarihin da yan ƙananan yara za su fara shan wiwi wallahi yaro nan da ne yake koyan abu Duk inda kuka samu masu zina da luwadi ku yi kokari ku da su ka su lalata muku unguwa yanzu kwanan nan ake gaya mu a garin nan akwai gida guda unguwa guda mutumin da ya shahara dan luwadi ne wai har yara matasa ake ɗebo masa wai ai kwanan masoya ya kwana da samari malam yana suna layi yana biyan su kuɗi kuma a yanzu haka din nan in zai sha ruwa a gidansa wallahi samari sun fi mutum ashirin talatin kuma kowa ya sani dan luwadi ne a garin nan dattawan unguwar sun sani maƙotansa sun sani yaran unguwar sun sani duk yaran unguwar ƙananan yara yana yaudar su yana ba su dan abin wannan ya lalata su yanzu haka za mu zuba ido mu kyale luwaɗi fa mugun zunubi da aka ce wanda yake yin sama hukuncinsa a kashe shi a addinin musulunci dan luwaɗi kashe shi ake murus amma yau sai ka ga mai yin wannan sana'ar yana cikin mutane yana cikin yanci ba mamaki ma sai an je an gaishe shi da safe saboda watakila yana da wani abu akwai mabarnaci da ya wuce wannan da masu faɗi mutum kaga yana kama yara ƙanana yana lalata su waɗannan duk bai kamata a zauna da su ba kuma ana tsarkake unguwa ne da su idan suna nan a yi ƙoƙari a yi maganin su wani mutum an zarge shi da da cin mutane ne sai da mutane da kashe mutane wata unguwa suka ce wallahi ba ka zauna unguwar mu ba mu je mai wannan muguwar sana'ar ko wallahi ba zai zauna da mu ba haka aka yi kwamba mutane unguwa suka ce wallahi ko ka tashi ko mu tashi ka san ku kai ɗaya ba isa ka tashi mu ba haka suka yi mai fata-fata hukuma ta zo su ce gaskiya tunda mutane unguwa ba su yadda da kai ba ka zauna nan ba suka kore shi saboda me kama 'ya'yan mutane ke yana sayarwa yana kaiwa kasuwa to ka zo ka zauna da wannan Ka ga zai yi so ya kamata yan uwana mu yi kokari mu kiyaye mu sa Allah a cikin al'amuran mu Allah ya ce a ƙarshe wata kofi na talla ta su yi bannan ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitar da za ta iya samu ba wanda ya zalunci a cikin kwari za samu in bala'i ya zo da na kirki da na banza yake hadawa duk lokacin da Allah ya saukar da bala'i ba a ware mutanen banzan kadai wai su ne zai samu har mumini har mai sallah har tsofaffi har dattawa har kananan yara har jarirai idan Allah ya saukar da bala'i ba wanda ba ya samu so wannan ita ce nasiha da nake son mana a wannan yammaci saboda kurewar lokaci da kuma hadiri mun nan samu tangardar na'ura ba mu fara da wuri ba amma dai mu dakata anan daman ziyara ce muka kawo muku ta kauna saboda Allah muna son ku muna kaunar ku kuma wallahi muna jin ku a cikin zuciyar wannan mutane wannan gari na namu da mutum Allah ya muku albarka Allah ya kara mana zumunci da mu da ku gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh